بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء gaba كراتم من na مختصر صحيح البخاري وسوء التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي yau za mu yi darasi na talatin da tara insha Allah kuma za mu tashi inda ma yake cewa anil mughirati bin shu'ba radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna mughirata ja'ala yasubbu al-ma'a alayhi wa huwa yatawadda faghasala wajahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'ala al-khuffayn wato wannan hadisin daga al-mughira bin shu'ba wanda Imam Bukhari ya ruwaito shi a wani babi da yake babun ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu babin da yake bayanin mutum yakan iya yi wa abokinsa alwala yakan iya yi wa dan uwansa alwala wani ya wani alwala hadisin daga Mughira bin Shu'ba Allah ya yarda da shi annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wani tafiya wato sun yi tafiya sun bar gari wa annahu zahaba li hajatin lahu kuma shi manzala ta sama ya tafi don wata biyan bukatarsa ya je biya bukatan ya dawo kaga idan mutum ya biya bukatarsa ta dan adam ba haya ko bawali ya dawo akwai bukatan yayi alwala mana alwalarsa ta warware to da ya dawo din wa anna mughirata ja'ala yasubbu ma'a alayhi shi mughira bin shu'ba sai ya hadu yana zuba masa ruwa wa huwa yatawaddau shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana alwala ka lura da wa annahu zahaba li hajatin lahu ya tafi don biyan bukatarsa wato don yayi ba haya ko fitsari sannan ya dawo sai ka ƙara ya dawo ba wai ya je yana tsarki bane muqire yana zuba masa ruwa ba don karka da wannan karatu na gaba da bayan nan da ya je biya bukatan sai dawo alaman alwalarsa ta warware kenan shikenan wa anna mughirata shi ko mughira bin shu'ba ja'ala ai ansha'a wa shar'a sai ya haɗu ya subbul ma alaihi yana zuba masa ruwa wa huwa yatawadda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala yana zuba masa ruwa yana ya zuba masa ruwa ya wanke fiskansa hannayensa yayi shafan kai ya wanke ainihin wato kafafuwansa wato ya taimaka masa a wajen yin alwalansa kenan faghasala huwa ya daihi, manzala ta sama ya wanke fiskansa da hannayensa wa masaha bi ra'sihi ya shafi ainihin kansa wa masaha ala khuffaini sannan ya shafa akan kuffinsa guda biyu to wannan hadisin ba an kawo shi don bayani akan shafan kuffi bane sai yasa bara mu bayani akan shafan kuffi ba sai a hadisan gaba wanda suke bayani akan shafan kuffi amma anan Imam Bukhari ya kawo shi ne don ya kafa dalili da shi cewa wani zai iya yi wa wani alwala to amma bari mu duba zahirin hadisin in muka duba mu mughira bin shu'ba ba ya yi wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alwala ba to da haka hadisin dalili ne a bisa cewa wani zai iya taimaka maka wajen yin alwalanka shine zahirin hadisin ma'ana wani yana zuba maka ruwa kana alwala yana zuba maka ruwa kana alwala kamar yadda mughira ya zuba manzon Allah sallallahu alaihi wa ruwa yana alwala imma saboda abin nan ka gaji ko saboda matsayinka a wajen wanda kake alwalan a wurinsa yana zuba maka kana yi ko ta bukata dai ta zuba ruwa shi yasa ibnu battal yace hadha min alqurbat allati yajuzu lirajuli an an ya'malaha an ghairihi bi khilafi salah wato alwala yana daga cikin wato ibadan da ya halatta wani yayi maka sabanin sallah ya fahimtansa wani zai iya yi maka alwala ma'ana ya dinga taimaka maka kana alwala amma sabanin sallah sallah kuma ba ta daga cikin ibadan da ake yi wa mutum ko a taimaka masa misali wani bai zai yi maka sallah ba in mun tafi cewa wani zai iya yi maka alwala sannan in wani zai taimaka maka kai alwala wani ko bai zai taimake ka kai sallah ba ya dinga zaunar da kai yana daga ka yana maka ruku'u yana ainihin jara maka hannayenka inda za ka yi tahiya da sauransu duka ba a wannan ita sallah in ba za ka iya yin wani abu ba sai a ɗauke maka shi gaba ɗaya shikenan fattaqullaha mastada'tu ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku iya in ba za ka iya yi a tsaye ba sai ka a zaune in ba za ka yi a zaune ba ka a kwance amma ba za a dinga ɗaga ka ana tsaye da kai ana maka ruku'u sannan a yi ba a zaunar da kai a yi maka a sujjada a ɗago ka daga sujjada a sake mai da kai a sake ɗaga ka a haka har ka gama sallanka sallah ba a yin haka kuma idan an yi haka ba ta yi ba don manzala ta sama ya gaya wa Imran bin Hussein lokacin da bai da lafiya basur ya matsa masa yace ya zai yi sallah yace masa salli qa'iman fa in lam tastadi fa qa'idan fa in lam tastadi fa ala jambin kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kuma kai a kwance wannan shine sallan sallan mai uzuri saboda haka in ba zai iya a tsaye ba ba sai a tsaye da shi ba yayi a zaune kawai idan ba zai iya a zaune ba kuma yayi a kwance a cikin nitsuwansa ba tare da an an wahalar da shi ba amma alwala idan mutum bai zai iya ba kwata-kwata za a iya masa alwala ko bai zai iya zuba ruwa ba za a iya zuba masa ruwa yana alwala in kwata-kwata bai zai iya ba ma za a iya wanke masa gabbansa a wanke masa fiskansa yayi niyya gabbansa ne ba su iya motsawa ba saboda rashin lafiya a wanke masa fiskansa da hannayensa a masa shafan kai a wanke masa kafafuwansa kuma alwalan ta yi babu wani iskali in akwai halin a yi masa haka ne to sannan imam bukhari ya kafa dalili da wannan hadisin cewa wani zai iya wani alwala mutlakan kawai ko akwai lalura ko babu lalura in akwai lalura kam dama lalura tana sauƙaƙe al'amura to amma a nan zahirin shi imam bukhari abin da ya fahimta cewa ko ba lalura wani zai iya yi wa wani alwala shi yasa ya tashi a babin da yace ar-rajulu wabdi'u sahibahu mutum yakan iya yi wa abokinsa alwala ko wani nasa alwala to amma ibn munir ya yi masa raddi ce ai wannan hadisin yana nuna al-iqtiraf ne min al-wasa'il la min al-maqasid yace yace hadisi yana nuna a dinga kamfatowa mutum ana ana bashi ruwan yana alwala ne shi kuma wannan wasa'il ne wato hanyar yin alwala ne la min al maqasid ba shine maqasad ba menene maqasad shine wanke fiska da hannu da shafan kai da wanke kafafuwa shine manufar alwala to anan an kamfato ruwa ne ana bashi kenan an taimaka masa ne wajen yin alwala amma ba an masa alwala bane don yin alwala shine wanke fiska da hannu da shafan kai da kafafuwa kuma ba shine abin da muzira yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kai ce wannan hadisin bai yi akan wato abin nan a yi wa mutum alwala mu ba shi ba shi ne a dinga wanke masa fiskansa da hannayensa da ainihin wato kafafuwansa kamar bai yadda da baɗin da imam al-bukhari yayi ba kuma wannan shine zahirin hadisi an taimaka ne amma ba an yi alwalan ba ne. amma shi ko yana fahimtar da aka taimaka ana zuba ruwan to alwalan ma za a za a iya yi sai dai zahirin hadisin bai kawo yin alwala ba amma idan muka fahimci alwasa'il da maqasid za mu ce wannan wasila ne ta alwalan kamar ma wani ya tebo maka ruwan ne ka maka ya ajiye maka ai ya taimaka maka to ba bara a ce kuma ya maka alwala ba haka nan mutum zo yana zuba maka kana alwala ba za a ce ya maka alwala ba sai dai a ce ya taimaka maka wajen yin alwala amma wanda ya wanke maka gaban alwala za a ce ya yi maka alwala sai don haka ne sai zama muna na akan asali wani bai zai yi maka alwala ba sai dai a halin lalura idan baka da lafiya don hadisan da suka zo sahabbai sun zuba manzon Allah ruwa duk suna nuna cewa an taimaka masa ne ba an masa ba an masa alwala ba saboda ka in lafiyanka garau to kai wai kai alwalanka da kanka amma in baka da lafiya wannan lalura ne wani zai iya yin zai iya yi maka alwala amma wani ya taimaka maka yana zuba maka ruwa wannan ba matsala bane za a iya yin hakan ne ina fatan mun fahimci wannan wannan hadisi hadisi na gaban Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات القواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوعه ثم قام يصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما Allah yarda da su da shi da babansa gaba ɗaya. Yace annahu bata lailatan ya kwana a wani dare inda maimunata a wajen maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha bayan cewa kalman azzauj ana gaya wa namiji ana gaya wa mace azzauju miji azzauju kuma mata amma idan aka ce azzaujatu to mata kawai ake nufi namiji bai shiga ba sai dai a babin gado in an ce azzauju to miji kawai ake nufi mace kuma dole a ce azzaujatu don kar a bawa mace rabon rabon namiji amma a karatu sai ka duba ya maganan ta koro kawai shine zai baka cewa mace ake nufi ko kuma namijin ake nufi azzauju da al wanda shine jam'in zauj to wannan mata maimuna matar manzon Allah ce manzon matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya khalatuhu ita kuma khalatsa ne ma'ana ya pindon sa ne khala ita ce yar uwar uwa yar uwa ko kanwar uwa ita ake cewa khala amma kuma ita ce goggo yar uba ko kanwar uba to wahiya khalatu ita khalarsa ne ma'ana ya pendon sa ne fafdaja'tu to Abdullahi bin Abbas yanzu yana ba da labarin da kansa can an koro kamar wani ne yake ba da labarin cewa Abdullahi bin Abbas ya kwana a wajen khalasa maimuna sai kuma aka ce fafdaja'tu sai na kwanta kaga yanzu anan shi yake ba da labari da kansa wannan shine yake ce masa al-iltifatu ila khitaba da ana magana ghaiba yanzu kuma an dawo khitaba wani nau'i ne na balaga kana bada labari kaman wani mutum ne daban sai ka dawo kuma kana ba da labarin kanka ko kuma kana magana da mutum sai ka dawo kuma kamar kana magana da wani daban wani nau'i ne na balaga a magana so da ka sai ce fafajatu sai na kishingida ma'ana na kwanta fi arzil wisada a faɗin katifa wisada, filo ana ce masa wisada ƙaramin filo wanda za iya ainihin sa kanka a kansa haka nan kuma shimfiɗa wanda zaka kwanta gaba ɗaya ita ma ana ce mata wisada wato abun jinginuwa abun da zaka kwanta zaka jingina da jikinka gaba daya amma an ce alhadda to filo kawai ake nufi ba ba katifa ba za ta shiga ba To da haka sai ce sai kwanta fi ardil wisada a fadin shimfiɗa, kamar a ce fadin katifan ba tsawonta ba wato ta can ƙasa kenan ya kwanta a fadin katifan wakka ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama shi kuma ya kwanta wa ahluhu da shi da matarsa maimuna fi tuliha a tsawon katifa to kaga za ka iya gane inda kwanciya yake wannan sun kwanta yadda ake kwanciya a katifan shi mazala ta suna da matarsa shi kuma je can wajen ƙafafuwansu sai ya kwanta ta kan ta faɗin katifa in su suna gabar da yamma shi kuma yana kudu da kudu da arewa kenan Abdullahi bin Abba lokaci yana yaro ne karami shi yasa ya halatta ya kwanta a ƙarshen a ƙarshen katifa ne so da haka yace fa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ta sama sai ya bacci hatta idan ta safar lailu hasan da dare ya yi rabi wato ya riba biyu au qablahu bi qalilin ko kuma kafin dare ya riba biyu da kaɗan au ba'dahu bi qalilin ko kuma kafin dare ya riba biyu da ɗan kaɗan yayi shakka ne ko yayi shakka don ko kai yanzu da kake da agogo zaka yi shakkan rabin dare yanzu dare ya riba ko bai riba ba to da sai ka yi lissafi don ka duba sha biyun dare ba lalle ya zama sha biyun dare ne rabin dare ba zai zama sha ɗaya da rabi ne ko kuma ya zama sha biyu da rabi ne kafin rabin dare zai iya zama kuma sha biyu to da ka sai shakka sai yace san da dare ya riba biyu ko kafin dare ya riba da kaɗan ko kuma bayan dare ya riba da kaɗan amma galibin dai kiyamun laili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen dare yake yi ma'ana sai bayan daren ya riba biyu tukun sannan yake tashi kuma aka aka fi son duk mai kiyamun laili yayi sai yace istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ta salama sai ya farka fajalasa sai ya zauna wato lokacin tashinsa daga bacci ya yi idan ka saita ko ba agogo ba alam in lokaci ya kawai sai ka ji ka farka dama ka riga ka saba tashi a wannan tashi ko ba wanda ya tashi ka kawai sai ka ji ka farka manzala ta salama sai ya farka yamsahu nauma yana shafe bacci an wajahihi daga fiskansa biyadihi da hannunsa wato sai dinga mutsuka idon sa haka idan mutum ya tashi daga bacci bacci ya mar yawa sai dinga mutsuka idonsa yana shafa idonsa haka da fiskansa ma'ana yana koran bacci kenan sai kuma baccin ya tafi in ba ka yin haka ma to ka sani yanzu cewa haka din yana kore bacci in ka tayi da gigin bacci ka ɗan mutsuke idonka kana ɗan shashafa fiskanka da idonka insha Allah baccin sai ya tafi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yace summa qara'a al-ashara al-ayati sanne ya karanta ayoyi guda goma al-khawatima na ƙarshe min surati ali imran daga suratu ali imran ka da ya tashi daga bacci sai karanta aya 10 na ƙarshen suratu ali imran sune inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun ay la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha badilan سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا, أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حرزوا فإن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون zuwa ƙarshen wayan ayoyi sun goma na ƙarshe manzala ta sa karanta su a sai sunna tashi daga bacci ka karanta su kuma sannan akwai addu'o'i da muka karanta a hisun musulmi na tashi daga bacci kowanne su karanta ayoyin ka karanta addu'an alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da makamantan irin wannan addu'o'in waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zallan ya tashi daga bacci yana addu'a kamar yadda baya baccin sai yayi addu'a magani shaidan ne za ka kori shaidan kafin kai bacci ka kore shi kuma bayan ka tashi daga bacci yace sun maƙama sai manzala ta sawa sai tashi ila shannin zuwa ga salka mu'allaqatin amuratiyawa menene salka shine butan fata buta ta fata wanda akwai ruwa a cikinta to da haka manzala kan zana kan ya kwanta zai cika ruwa butansa da ruwa ita ce salka ɗin sai ya rataye ta a jikin ɗakinsa a wani wuri to da haka da ya tashi daga bacci zai je ɗauko butansa kawai shikenan sai ya tafi kai ma ka tanadi ruwanka kafin ka tashi daga bacci ka sa a ban ɗaki a buta in ka da famfo kuma shikenan ko a randa ba sai ka tashi kuma kana yawon neman neman ruwa ba yawon neman ruwan ma sai ya kara maka kasala ba za ka iya tashi ka yi alwala ka yi nafila ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi zuwa ga salkansa mu'allaqatin abun ratayawa fatawadda'a minha sai alwala daga wannan salkan wato daga ruwan wannan butan nasa fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalansa wato ya alwala cikakkiya thumma qama yusalli sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi ya kama sallah sai tashi sai kama nafila to Abdullahi bin Abbas da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka shi ma sai kwaɗayin yayi haka din ya sake kala sai abdullahi bin abbas ya ce fa qumtu sai na tashi ni ma daga baccin nawa ko daga kwanciyata fa sana'tu sai nayi misla ma sana irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma'ana ni ma na dauki buta na je nayi alwala shine ma'anan nayi irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya karanta wayannan ayoyi na ƙarshe na suratu ali imran bayan ya tashi daga baccin shi ma ya karanta wannan ayoyin sannan kuma ya je ya samu but ya goge baccinsa daga daga fiskansa ya dinga goge bacci daga fiskansa sannan kuma ya je alwala ya kyautata alwalarsa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi to da haka tunda yace yayi misila irin yadda manzon Allah yake nan ba abun da ya bari don da cewa yayi nahawa fa sana'atu nahawa ma sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ta zama kwaton kwaci ba zai zama irin sa ɗari bisa ɗari ba amma tun da yace misila irin yadda manzala su kuma yi haka nayi to ma'anansa yayi addu'an tashi daga bacci ya karanta wannan ayoyi na ƙarshe na suratu ali imran sannan kuma ya goge bacci daga idonsa sannan kuma ya sa ya dauki wannan butan ya je yayi alwala kuma ya kyautata alwalarsa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shikenan yace thumma zahabtu sannan na tafi fa qumtu ila janbihi sai na tsaya a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ta bangaren dama ya tsaya inda ake tsayuwa zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah zai bi manzon Allah sallallahu alaihi sallah yace sai na tsaya a ta bangaren sa wato na dama fa wada'a yadahu al-yumna sai manzon Allah sallallahu alaihi sai tsora hannunsa na dama ala ra'asi a bisa kaina irin da yanda ake wa yaro yaro in ya burge kai zo kusa da kai sai ka tsora hannunka a kansa in inda ake son a yi wa maraya ka dan shafa kansa ka nuna kana son sa kenan to haka yaro in ya zo kusa da kai ka shafa kansa ai ka nuna kana son sa kenan kana tare da shi to manzala sama yana cikin sallan ma sai haka saboda wannan aikin baya bata sallah yace sai ya tsora hannunsa na dama akan kaina kaga wannan shi yake nuna ta bangaren daman sai ya tsaya kenan ko don inda ta hagu ne to da da hannun hagu zai zai taba shi amma tun ya hada ta taba shi da hannun dama to ta bangaren dama ne kuma dama shine sunnar masu sallah su biyu liman yana ta hagu shi kuma ainihin wanda yana damar liman shi ainihin mamu don da ya canja da manzalar ta suna zai canja kamar yadda ya tabbata a wani hadisi in ya tsaya ta hagu zai dawo da shi dama in suka yi biyu kuma sai ya mai da su baya gaba su saboda haka manzala sama sai ya dora hannunsa na dama ala ra'asi a bisa kaina in ji Abdullahi bin Abbas wa akhadha bi uzuni sai kuma ya rike kunne na wa akhadha bi uzuni ya rike kunne na alyumna na dama yaftiluha yana ainihin wato tunƙata. fatan shine kaba kaman ka tuka a haka kana abun nan ma'ana yana murza kunnen kawai yaftiluha yana murza masa kunnensa wani kunne ya rike kunne na dama kaga kenan ba kunnen da yake kusa da shi ba sai kai hannunsa ta dama haka ta wacce kafaɗansa sai dinga ainihin murza masa kunnensa irin murzawa na wasa yaro ka shafa kansa ka dan taba masa dan kunnensa ya san kana tare da shi kenan ka nuna kana son sa to haka manzo Allah ta sama yayi kuma alhalin wato suna sallah alhalin suna sallah saboda haka kenan irin wannan abun baya bata sallah ba daga cikin al'amalul kathir aiki mai yawa wanda baya cikin jinsin sallah wanda yake bata sallah sai sa duk malamai sun yi ittifaqi al'amalul yasir wato aiki ɗan kaɗan da ka yi shi a cikin sallah kuma ba aikin sallah bane baya bata maka sallah amma in kai aiki mai yawa a cikin sallah kuma ba sa abin nan baya cikin jinsin sallah to zai bata maka sallanka to da haka anan ya nuna kenan baya bata sallah sai manzo Allah sallama yakan rike hakan da Usaini ma yana sallah dora su kan cinyansa sai ya rike jikarsa Maimuna yana sallah da ita in ya zo yin ruku'u sai ya ajiye ta in ya dago daga sujada ya sake ɗaukanta kuma aka har aka gama sallar sannan Hassan da Husaini in yana sallah suna zuwa suna hawa saman bayansa kuma baya hana su in yayi jira sai zo su hau saman bayansa in ya dago sai su sake zamewa in ya sake tafiya su sake hawa kan bayansa kuma duk bai hana su ba wannan nan maka shari'a musulunci akwai sauki amma ka tsaya inda shari'a ta tsaye da kai karka je ka wuce gona da iri magana ta sama yana yin haka sai yace fa salla raka'ataini sai manzala ta sama yayi salla raka'a biyu qiyamul layli ne ko yayi sallah raka'a biyu thumma salla thumma raka'atayn sannan ya sake sallah raka'a biyu raka'a nawa kenan hudu thumma raka'atayn sannan ya sake yin nafila raka'a biyu ya sallame don duk kowanne sai ya sallame sai sake wasu raka'a nawa shida ma salla raka'atayn thumma raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu in ka hada nawa thumma raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu in ka hada nawa thumma raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu in ka hada nawa sha biyu sun ma'autara sannan sai witiri sha nawa kenan a sai manzala ta yana karawa akan raka goma sha ɗaya don aisha abin da ta gani ne ta ce ma za da rasulullah ta suma fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashara raka bai kara akan raka goma sha ɗaya ba ko a ramadan ko ba a ramadan ba a sallar dirensa amma ita da kanta ta ruwaito kuma sha uku to sai ga abdullahi bin abbas anan yana ruwaito mana sha uku wanda sallar dire ne zalla ba a ma ba za a ce za a haɗa su da rakatul fajr ba domin ya faɗe su a gaba ko da aka sallan dare yayi raka'a goma sha nawa goma sha uku kuma mun yi bayanin cewa sallan dare ya halatta ka ƙara akan raka'a sha ɗaya ko ka rage nafila ce in kai da yawa ladanka zai ƙaru in ka takaita iya gurgudun abin da kai iya gurgudun ladanka amma abin da ya sa manzala sama ya takaita akan sha ɗaya wani lokacin sha uku saboda yana tsawaita su ne su yi tsawo kila kai sai kai ɗari ma manzala sama bai gama raka'a goma sha ɗayansa ba to da yana tsayawa har kafafuwansa su kumbura su fashe kaga dogon qiyamul layli yake yi to kai kuma da ba za ka iya yin dogo ba sai kai raka'a biyu ka sallame ta kai ka takaita kai ta takaitawa sai kai iya adadin rakawoyin abin da Allah ya kore maka don an samu wasu daga cikin magabata suna yin dari nafila raka'a dari da daddare a dare guda ɗaya. wannan shi yake nuna ya halatta kuma akwai ijma'in malamai cewa ya halatta ka ƙara ko ka rage kamar yadda alqabi iyari haka to ijma'in wanda imamu nawawi yayi bayanin sa a cikin sharhin sahihi muslim amma da za ka yi su dogaye irin na manzala su sama to da ka takaita rako inda ya fi ko kuma ba su kai su tsawo ba a awa biyu za ka yi nafilan ka na dare da wanda ya raka'a ashirin da wanda ya raka'a goma wanda ya raka'a goma ya fi don ya tsawaita kira'a da afdalu salati tulul qunut an tambayi manzala sallama wace sallah ne tafi yace a dade ana yin wato abin da tsayuwa shi yafi saboda haka ka dade kana kira'a ka dade kana kira'a shi amma ko ba zai hana kai ta ainihin kai sallolin ka takaitattu kuma kai wai tarko'in ba kuma wannan hadisin ya dace da hadisin manzala ta da yake cewa salatul laili masna masna wa idza khashiya ahadukum subha falyusalli raka'atan tutiru lahu ma qasalla sallan dare raka'a biyu biyu ne idan mutum ya ji tsoron asuba zai fito alfijir zai fito masa sai ya yi witiri sai zama ya yi raka'a ɗaya ta zai masa witirin abin da ya sallata to kaga anan manzala sama duraka biyu sai ya sallame duraka biyu ya sallame har ya guda nawa guda goma sha sha biyu sannan ya witiri ɗaya to wannan siffa ta sallar qiyamul layli ita aka fi so amma ya halatta kuma ka haɗa raka a hudu ka sallame don ya inganta hadisi ingantacce kuma mun karanta a cikin karatunmu na misbahu Raka a hudu ka sallame yi hudu ka sallame sai ka zo ka sake yin guda biyu sai ka yi witiri ko kuma ka yi uku gaba ɗaya sai ka sallame ya halatta ka yi tara gaba ɗaya ka sallame ba su ne su ne kiyamu lalinka su ne witirinka ko kai guda goma sha ɗayan gaba ɗinsu baka sallame ba ko kai guda goma baka sallame ba sai kai kwa ɗaya a ƙarshe duk ya halatta amma wanne ya fi biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame magana sun ya yi haka kuma ya zo a sunna kauliya yake sallan dare biyu ka sallame biyu ka sallame amma in kai irin wancan ma ka har haɗa wasu rako'i baka sallame ba kai sallama ɗaya shi ma ya halatta kamar da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ce sun mabda ja'a kaga manzala ta salama idan ya yi tsiyamun lailin sai witir yana kishin gida saboda akwai gajiya ai akwai gajiya hatta a tahun mu'azzin har mai kiran sallah ya zo masa har mai kiran sallah ya zo to manzala sama yana kishin gida mun yi wannan bayanin ina ji a karatunmu na mai zuwa misali shin sunna ne wannan kishin gidan ko ba sunna bane zance mafi inganci ba sunna ne. ba sunna bane kamar yadda yazo a hadisi magana sama yayi ne don ya huta ba don ya sunnanta ba amma hadisin da yazo a bisa umurni cewa abin nan duk wanda ya witiri man autara yaqdi ala shaqqihi al-ayman duk wanda ya witiri ya danki kishin gida a bangaren jikinsa na dama to wannan hadisin bai inganta daga kaulin manzo Allah ta sama kamar da Sheikhul Islam ya tayi raddin sa yace daidai ya ya inganta daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi qiyamul ne ya witr yana dan kishin gida ya huta kafin alfijir ya fito amma bai inganta ya ce jama'a ku huta ko al'umma su huta yake ba don inda ya zo a umurni umurnin sai ya nuna wajibi ne amma in aiki ne kawai sai ya zama ko ya zama mustahabbi ko kuma ya zama ba ibada bane ba kwata kwata zance mafi inganci ba ibada bane wannan kwanciyar ai wani kan ya kwanta zai zarce ma kai ka kiyamul lailin ka ka gaji ka witri sai ka kwanta sai dai ka ji an sallame daga sallah ko ka ji har ya shigo maka dakin ka kaga za ka yi iya kokarin ka kai ta zikiri da wasu abubuwa don kada bacci ya kwashe ka in kai sallar asuba ala bacci ka kwanta bayan sallar asuba to da haka ba sunna bane zancen da yafi inganci manzon suna yayi ne don ya huta kamar yadda wasu hadisai suke nuna amma ibn hazm az-zahiri shi ya dauke shi sunna ne kuma ya ce ma wajibi ne yana daga cikin na ta abubuwa na ban mamaki na fatoyinsa yace idan kai raka'atul fajr baka dan kishin gida ba kafin wato ainihin kai sallar asubahi baka da sallar asuba ko kai sallar asuba to kaga ya tsananta a nan so da haka sallan asuban ka tana nan wasu hadisan sun nuna bayan yayi sallan asubahi ne sannan ai bayan yayi rakatul fajr ne sannan wato yake shingida din to ja hatta atahu muazzin sannan yake shingida har mai kiran sallah ya zo masa fa salla raka'ataini khafifataini sai sallah raka'a guda biyu masu sauki sune mai kenan raka'atul fajiri. raka'atul fajiri wato rakoyin alfijir ba kamar yadda bawo yake cewa raka'atanil fajr ba in ka ce raka'atan fajiri ka bata larabci amma in Hausa kake an yadda in ba larabci kake ba ka ce tanin fajiri ta koyo guda biyu na alfijir amma in larabci ne sai ka ce raka'at fajiri ka shafe nono din saboda izafa da aka yi in yi izafa dole a shafe nono tasniya wato nonon ta wanda yake nuna abubuwa guda biyu saboda haka wannan hadisi ana da witiri ne yake shingida haka zo aka ce ai lokacin sallah ya sai rakatul fajiri wasu hadisan ko suna nuna in yayi rakatul fajiri sai yake shingida sannan in an zo an masa magana lokacin sallah ya sai ya fita ya je ya yi sallah kowannen su ya faru kuma kowannen su yayi ne don ya huta kai ma in kai don ka huta babu laifi amma a matsayin sunna ne zaka samu lada zance mafi inganci ba haka bane wato ba sunna bane bare a ce in baka yi su ba akwai damuwa da manzala sallama yayi sarakatul fajri yace khafifataini wato masu sauki ba su kai wa'incan tsawo ba saboda qiyamul layli suna da tsawo ba irin ba irin sauran salloli bane to anan mun karanta rakatul fajr cewa hadisi guda biyu sun zo hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa bata taba ganin wasu salloli wanda mazala ta sama yake sauƙaƙe su baya yin su dogaye irin rak'at al-fajr ba tace har ina tunanin ma anya ya karanta Fatiha kuwa to daga nan sai aka ce to a sai su ana karanta musu Fatiha ma kawai ba sai an tsora sura ba malikiya sai suka ce Fatiha kawai kar ma ka tsora sura to amma hadisi ya inganta daga manzon Allah ta sallama cewa yana tsora sura din raka'an farko bayan fatiha yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan fatiha yana karanta qul huwallahu ahad ingantaccen hadisi saboda haka ka ƙara surori guda biyu nan shi yafi akan kai fatiha kawai kuma in kai fatiha kawai din ma sallan ta yi raka'atul fajrin wato sun yi sai ce summa kharaja sannan sai ya fita fa sallar subha sai ya sallaci wato sallan asubahi sai kuma da ya kiyamul lailin sannan ya yi ainihin rakatul fajiri nan sai ya fita kuma yayi sallan yayi sallan asuba to kaga wannan Abdullahi bin Abbas ya kwana a ɗakin manzala ta kuma ya kula da yaya ibadar manzala ta salama take da daddare ya ruwaito mana domin ai koyi da shi duk abin da manzon Allah ya yi sai da ya faɗa tun daga baccinsa ya yi bacci da ya tashi ga abin da ya fara yi ga abin da ya fara yi har zuwa sallan asuba to kaga idan aka ce da dare ya riba biyu ne ya yi ka kenan tun daga da dare riba biyu bai yi bacci ba har me har har yayi sallan asubahi don wannan kishin gidan ba na bacci bane domin yana daren sa witrin sa hi witruhu ila al layl haka zuwa hadisi ingantatu witirinsa sa yana karewa zuwa karshen dare to kaga in dare ya kare kuma alfijir ne zai fito ya dan kishin gida kafin wato ainihin a zo a ce masa lokacin sallah yayi sai raka'at al-fajr sannan kuma sai ya fita wannan hadisin bayan matsalolin da muka cire a cikin sa akwai mas'alan cewa ya halatta mutum ya karanta alkur'ani ko da bai da tsarki hadisi yana koyar da haka a ina muka samu wannan shine da ya tashi daga bacci ya shafi ainihin bacci a idonsa sai yace summa qara'a al-ashar al-ayat al-qawatim min surati ali imran manzala sai karanta ayoyi guda goma na suratu ali imran sannan bayan nan ne sannan ya tashi je alwala to kuma bacci kuma yana me yana warware alwala bacci yana warware alwala kina ya halatta ka karanta alqur'ani in ba taba alqur'anin zaka yi ba ba tare da tsarki ba kuma babu sabani a tsakanin malamai sai sa sai na Umar ya je taba ruwa ya dawo ina karatu alqur'ani to ne yace masa ba kai alwala ba yace wa ya ga maka sai an yi alwala a ina ka samu wannan to da ka alaran ma zai ta tilawansa ko ba da alwala amma in kana da janaba ba za ka yi ba wa amma junubu fala wala aya ko aya ɗaya ba yadda ba in dai ka da janaba ka karanta sai dai a bisa fiskoki guda uku fiska ta farko ala wajhi ruqa wani da zaka karanta masa ka tofa masa bai da lafiya na biyu ala wajhi ta'awuz kana neman tsari ne kaman ka karanta wato ainihin abun nan ayatul kursi don neman tsari daga aljani ko falaki da nasi da qul huwallahu don neman tsari wannan a matsayin addu'a kake yi ba qira'a bane wancan kuma na ruqiya magani kake yi ka karanta ka tofa ba qira'a bane na uku kuma ala wajhi istidlal a bisa fiskan kafa dalili mutum kuna tattauna da shi akan matsala me hukuncin kaza kace kaza me dalili sai ka jawo ayan idan ka jawo ayan ka kafa dalili ne ba kan kira'a ba to wannan kawai shine mai janaba aka bashi sauki zai yi saboda shi lokacin sa yana bai da tsawo zai iya wanka kowane lokaci to amma idan mutum yana bai da janaba a jikin sa alwala ne bai da shi zai iya karatun alqur'ani ko da ya karance shi ma gaba ɗayan ka, wannan ba matsala bane babu iskali a cikin sa saboda haka kenan wannan imam al-bukhari ya rawaito wannan babin da yake babun qira'atul qur'ani ba'da al hadath wa ghairi wato babin da yake bayanin ya halatta a karanta al-qur'ani bayan hadasi bayan alwalanka ta warware ta hanyar hadasi sai ce wa ghairihi da wani sa shine kamar bacci don bacci yana warware alwala to kaga shi imam al-bukhari suka ce fiqhul bukhari fi tarajumihi wato fiqhul bukhari yana bayyana ne a babubukan da yake to da haka shi ya maka babi kuma ya koro maka hadisi shikenan shi ga abin da ya fahimta a a wannan hadisi din so da ya fahimci zaka iya karatun alqur'ani ko babu alwala saboda manzo Allah ya ya tashi daga bacci bai yi alwala bai karanta wasu ayoyi na alqur'ani wannan kuma malamai sun yi ittifaki akan wannan babu babu sabani to sannan kuma wannan yana nuna bacci yana warware alwala bacci yana warware domin daga bacci aka tashi manzo Allah sai sama ya fahimci abin da Imam Bukhari ya fahimci cewa alwala ta warware wannan kuma matsala ne wanda ta da maganganu guda uku kuma mun tattauna ta a babun Da ke bayanin abubuwan da suke warware alwala a misbahu sari da wani sa matsala da bunan da wannan kauli na farko shine bacci ba warware alwala saboda hadisin da sabon man suke cewa sabon manzala sai suna suna yin bacci suna jira sallar isha suna bacci har kansu ya dinga rawa haka amma ba sa sake alwalansu sai suka ce to bacci baya warware alwala wasu ko suka ce bacci yana warware alwala saboda hadisin mughira manzon Allah ya shafa akan kufi yace haka nan ga wanda ba mai janaba bane alwalansa ta warware min bolin aw gaidin aw nomi mutum ba haya ko fitsari ko bacci to zai sake alwala sai shafa akan kofinsa wannan ko yana nuna bacci kawai yana warware alwala wato bacci kowane iri ko mai nauyi ko mara nauyi magana ta uku shine bacci mai nauyi ne yake warware alwala amma mara nauyi ba warware alwala wannan magana ita tafi inganci don ita ta hada hadisan gaba ɗaya shine mazhaban malikiya kuma shine mazhaban malamin hadisi wancan hadisin da yake cewa bacci yana warware alwana annan wika usahi al'ainani wika usahi fa idza nama tantalaqa wato idanu guda biyu sune madaurin dubura idan ido biye bacci dubura mutum sai ta sake ta dinga fidda iska kaga alwalansa ta warware bai sani ba kenan to wannan yana nuna alwala bunda bacci yana warware alwala mutlaqan amma wancan hadisin da yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi bacci suna zaune suna bacci har kansu ya dinga rawa suna gora kan juna suna jira manzon ta sama zai musu sallan isha kuma in yazo su yi sallan a haka ba su sake alwala ba wannan kuma yana nuna mana a sai bacci wanda ba mai nauyi ba baya warware alwala sai wanda yake mai nauyi don baccin da suka yi a zaune ne bacci a zaune kuma in ya nauyi dole zaka faɗi ai sai dai ka kwanta to tunda a zaune ne kansu na rawa haka baccin bai nauyi bane yasa wannan kenan mun yi aiki da hadisin gaba ɗaya guda biyu bacci na warware alwala in yayi nauyi saboda hadisan da suke kawo maganan bacci na warware alwala kawai baya warware alwala in bai nauyi ba saboda hadisan da suke nuna manzala kuma abin da sabon manzon Allah suna gengedi suna bacci a zaune har ya zo kuma a sallan isha a haka ba tare da sun sake alwalansu ba bai ce ku je ku sake ku ba inda yana warwarewa sai sun sake saboda haka bacci khafif ba warware alwala ya zaka bambance mai nauyi da mara nauyi mai nauyi in kana yin sa wani zai shigo wurinka har ya fita baka sani ba amma mara nauyi wani na shigowa wurin sai ka farka in wani ya tashi zai fita nan ma za ka farka to wannan baccin bai nauyi ba kenan kuma sawa'un a zaune ka yi shi ko a kwance zuwa kwance wanda suka tafi in dai a kwance ne ya warware alwala a zaune ne ba warwarewa a'a ko a zaune ko a kwance in bai yi nauyi ba ba zai warware alwala ba in yayi nauyi kuma ko a zaune ne in ka jingunu da wani abu wato baccin yayi nauyi wani ya shiga ya fita baka san ya shiga ya fita ba in a zo ana magana ka ce yaushe ya zo kowa ne ya shigo ya zauna baka sani ba da ka farka ah, yaushe ka zo ban ga zuwan ka ba to ai kana bacci ne ke yasa to kaje ka saki alwala kaje ka koda a zaune ne kuwa don baccin yayi ne wani zai iya bacci mai nauyi a a zaune din saboda kowa da irin ɗabi'arsa da irin jikinsa wani kuma sai ya samu ya dan jingina kafin ya haka ne amma galibin baccin zaune ba bacci ne mai nauyi ba bacci ne marar marar nauyi ko da haka bacci mai nauyi yana warware alwala marar nauyi baya warwarewa sannan abin nan eh, wannan shi shine karshen matsaloli na ainihin wannan hadisi to da za mu tafi hadisi na gaba an abdullahi bin zaid radiyallahu anhu anna rajulan qala lahu atastadiu an turiyana kayfa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawadda faqala na'am fa afraga ala yadihi يده فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسى رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وانا حديث شيكم إمام البخاري أروتوش عن بابي ديسي باب مسك الرأس كله babin da yake bayanin cewa ana shafan kai gaba ɗayansa ba wani ɓangare kawai ake shafa ba in za ka shafa kanka ka shafe shi gaba ɗaya ba wani ɓangare na kai ba an abdullahi bin zaid radiyallahu anhu daga abdullahi dan zaid Allah ya yarda da shi ya ce anna rajulan tabbas wani mutum qala lahu ya ce masa atastati'u an turiyani zaka iya ka nuna mini kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawadda yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alwala don Abdullahi bin Zaid sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce to zaka iya nuna min yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alwalarsa shikenan fa qala sai ce masa na'am zan nuna maka don shi ganau ne ba jiyo ba ya ga yanda manzon Allah yake alwala fada'a bima'in sai ce aje a kawo masa ruwa a kawo masa ruwa fa afraga ala yadihi sai ya zuba ruwan akan hannunsa faga salamar raheni sai wanke hannunsa sau biyu ya wanke hannunsa sau biyu yana koya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin alwala ya wanke hannunsa sau biyu to amma mun karanta a hadisin Usman manzon Allah sallallahu sau uku ya wanke me ya wanke hannunsa amma kafin wannan dama mun karanta Abdullahi bin Zaid ya rawaito hadisin manzon Allah tawadda marratayn marratayn yayi alwala sau biyu kuma Abdullahi bin Abbas ya ruwaito mana hadisi manzo Allah sama tawadda marratan marratan ya alwala sau ɗaya muka ce kowanne ya inganta in kai sau ɗaya ma ka wanke gaba alwalanka sau ɗaya yayi in dai ko ina ya taba ruwa in ka wanke sau biyu ma yayi in ka wanke sau uku uku ma yayi sau uku uku ma yayi amma wanda ya wanke sau biyu ya fi wanda ya wanke sau ɗaya wanda ya wanke sau uku uku kuma ya fi wanda ya wanke sau biyu to anan sai ce sai ya wanke ainihin hannunsa sau biyu kaga bai ce sau uku ba kenan wata manzala su yana wankewa sau biyu ba sannan ya kurkure bakinsa wastan shaka ya shaka salasan sau uku kaga shi ma manzo Allah yakan yi sau daya yakan yi sau biyu kuma yana yi sau uku anan sau uku aka ce to anan mu lura ba a ce summa mazmaba salatan summa shaka salatan ba aka ce summa wastan shaka salatan ya kurkure bakinsa ya shaka ruwa sau uku kaga kenan da kurkure baki da shakawa tare ake yin su mun sha wannan bayani ba kamar yadda wasu malamai fiqh suka kawo daban-daban zaka yi su ba a'a in ka kan ruwa sau ɗaya, to zaka kurkure bakinka abin da ya rage sai ka shaki ruwa da shi ka fashi sai ka sake kan sai ka kurkure dan abin da ya rage a hannun naka sai ka shaka ka fashi ka sake kan ka kurkure abin da ya rage ka shaka ka fashi wato ko ne kan fada kan fada dai zaka kurkure bakin ka kuma zaka shaka ruwa ka faci a haka har kai so uku wannan shine wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace babu hadisi ko kwaya daya da ya tabbata cewa manzala ta suna ya riba tsakanin kurkuren baki da da shakarwa bai riba su ba saboda haka haɗe su yake saboda haka kai ma ka haɗe su yace thumma ghasala wajahu da yace wastan shaka ya shaka to ka ƙara da cewa wasu tara kuma don ya shaka sai ya face da za ka shaƙi ruwa kai ta shaƙa baka face ba zai cutar da kai ba sai cutar da kai to amma wasu hadisan sun fito a fili manzala ta sama yana facewa in ya shaƙa saboda haka ko ba a faɗa ba duk shaƙa yana tare da facewa in facewan kawai aka faɗa shi ma ya zo a wani hadisin facewa kawai to shi ma bai yiwa a face sai an shaƙi ruwan kafin a face saboda haka kenan a shaƙa a face thumma ghasala mene shaƙan ruwa mun faɗa ne jazbul ma'i ila al-anfi bin nafasi mutum ya jawo ruwa cikin zuwa cikin hancinsa da numfashinsa shi kuma istinsar fashewa shine daf'ul ma'i min al-anfi bin nafas shi kuma tunkudo ruwan daga hanci da numfashi shi yake cewa me facewa muka ce inda zaka tura ruwan haka a hancinka da baka shaka ba don wannan turawa kai ba shaka ne, inda kuma inda ka shaka zaka zaka saki hancinka kasa kawai ruwan ya dinga zuba da kansa nan ma da baka face ba baka yi daidai ba ka da sai dai ka turo shi da ka shine facewa wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace thumma ghasala wajahu sannan wanke fiska sa salatan sau uku shi ba fiska kuma mun yi bayanin iyakacin ta ko daga ƙarshen wato ainihin inda gashin ka yake tsira ƙarshen goshin ka kenan farkon inda gashin ka yake tsira har zuwa ƙarshen haɓanka duk fiska ne in kana da gemu kuma har zuwa ƙarshen gemu ka shine tsawon fiska faɗi kuma daga kunne zuwa kunne daga kunne zuwa kunne bane sun sabanin wannan dan farin ya shiga ko bai shiga ba shine asudu wato al na allazi baina al'izari wal udhun tsakanin sajenka da kunnenka wannan wurin da gashi ba fitowa shi ma fiska ne ko ba fiska ba kawai ka haɗe shi gaba ɗaya ka wanke har wurin ka fita daga daga sabani idan mutum ya zama mai sanko shi kuma iya inda gashi yake fita a al'ada daga nan ne zai wanke yin ƙasa ba zai wanke har cikin kansa ba don cikin kan zai zama ba gashi idan mutum ya zama mai gashi har goshi to shi kuma sai ya wanke wani bangare na gashinsa saboda inda gashi yake tsayuwa a al'ada nan za a kai alwalan ba za a ce har goshi ai ba za a ce ai tunda gashin ya zo goshi ba sai an wanke goshi ba har goshin sai an wanke shi yasa suke cewa abun nan abun nan farkon inda abin nan eh, wurin wanke fiska yake farawa daga man batu shari al-mu'tad wato matsiran gashi na al'ada suka ce la aghamma a asla'a aghammu shine me wanda gashi yake fito masa har goshi banda shi shi kan zai koma na al'ada la asla ba mai sanko ba shine wanda babu gashi a farko farkon kansa wato sankon ya ainihin abun nan gashi ya ya ya yana tsirowa daga can tsakiyar kai wani abun mamaki mu nan galibi bamu da sanko zai ke ba abun mamaki bane saboda muna sa hula galibi amma an ka koma kasashen larabawa masu sa kot da kuma ni tura sai ka galibi suna da sanko saboda ba sa sa kula a kansu in mutum ya girma kawai sai ka gashin sa baya tsirowa kusa kusa yana baya baya yana baya baya amma mu da yake ana rufe kan sai zama ba a cika samun sanko ba kuma ana yin aski saboda haka kenan ka wanke fiskanka gaba daya sau uku tun thumma ya daihi marratayn marratayn sannan mazala ta sama ya wanke hannayensa sau biyu ilal mirfaqaini zuwa ga mirafiqai mirafiqai sune ne ainihin gwiwan hannu mun yi bayani a can baya ila din nan ma'anan ma'al mirfaqaini tare da ainihin gwiwan hannu zaka hada ka wanke saboda haka ila anan mai ma'anan ma'a ne yace summa masaha ra'sahu bi yadayhi sannan ya shafi kansa da hannayensa kafin mu zo shafan kai Tun thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn ila mirfaqayn ya wanke hannayensa sau biyu zuwa ga gwiwan hannu ina ne hannu in an ce alyadu farko abin da zaka fahimta shine wannan tafin hannu shine alyadu zaka ce ya dauka da hannunsa da me ya ɗauka da wayannan yatsun wato ba da ba da zira'i ba da hannunsa laraba laraba alyadu abin da ake fara fahimta to amma sukan faɗi yadu suna nufin tafin hannun tare da zira'i sukan faɗi yadda kuma hannu suna nufin tafin hannun da zira'i da damɗe gaba ɗaya har zuwa kafaɗa. To da haka a nan abin da nake son mu fahimta ne ba mun shigar da wato gwiwan hannu in ka zo sake wankewan sai ka sake wanke tafin hannunka. Kar ka ce ai kafin na fara wala na wanke tafin hannu na sau uku yanzu sai ka wanke tsakanin me gwiwan hannunka da ainihin wuyan hannunka. In kai haka alwalanka ba ta yi ba don wancan wankewan da kai na mustahabi ne ba na wajibi ba ne yanzu ne kake wankewan wajibi. kuma wanke wajibi an ce ka wanke hannunka zuwa idon sawu hannu kuma yana farawa daga ƙarshen yatsu ka wanke hannunka zuwa gwiwan hannu hannu yana farawa daga ƙarshen yatsu dole sai ka wanke tafin hannunka duk wanda ya alwala bai wanke tafin hannunsa ba da yazo ce ai a na riga na wanke sai zai ya kama zuba ruwa daga wuyan hannunsa zuwa gwiwansa bai da alwala don wacce ra'ayin tana fara aiki ne bayan ka wanke fiskanka ya na amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum zaka ce wa aydiyakum ila almarafiqi in ka wanke fiskan ka ka wanke ka zuwa wuyan hannu to kaga kenan sai ka wanke fiska ne wanke hannu na wajibi yake farawa shi kuma hannu daga tafin hannu yake farawa in ka ce wancan ya isa to ba yi amfani da wannan ayar ba saboda haka kenan alwalanka ba ta yi ba saboda haka sai a faɗaka da yawa akwai masu yin irin hakan din sai ka sake wankewa daga tafin hannu ka zo har gwiwan hannunka kuma ka wanke sai ce summa a ra'sahu bi biyadi sannan ya shafi kansa da hannayensa ya shafi kansa da hannayensa to kaga nan idan muka tsaya ya shafi kansa da hannayensa zai iya bamu dukkan kai ne Suma masaha ra'asahu sai ya shafi kansa biye ta yi da hannayensa ko iya nan aka tsaya wannan hadisi yana nuna za a shafi kai gaba ɗaya shi sai Imam Bukhari yace babu maskin ra'asi kullihi babin shafan kai gaba ɗaya amma waccar ayar da take ce mana wamsahu bi ru'usikum wannan zahirin baya nuna duka kai gaba ɗaya saboda wannan bawun din da aka sa wamsahu ku shafa bi ru'usikum da kawunan ku ma'ana ku shafi kawunan ku sai aka ce bi ru'usikum ba a ce wamsahu ru'usakum ba idan aka ce ru'usakum mufradun ne mudafun yufidul umum a ka'ida na usul fiqh duka duka kan ya ya, ya shiga nan ma da aka ce summa masahara asahu ya shafi kansa ba a ce bi ra'sihi ba ya nuna duka kan ya shafa a ka'ida na larabci saboda haka kenan mufrad ne mudafun yufidul umum kaman ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tutuwa in kuka ji kuka ce za ku lissafa ni'imomin ubangiji ba za ku iya kidanye su ba wato ni'imomin sa gaba daya kar ka ce ni'imar ubangiji guda ɗaya saboda an ce ni'imata ai an ce ni'imatan lahi amma da an ce wa in ta'uddu ni'imatan sai ka ce ni'ima daya sannan ko sai zama magana ma ba fasaha don abu guda ɗaya ba a kirga shi abu guda ɗaya ba za a ce in ka kirga ni'imar Allah guda ɗaya ba ba za a kirga ta to saboda haka thumma masaha ra'sahu bi yadayhi wannan hadisin kaman ya zo da wani usulubi da ya saba wa sauran hadisai galibi su suna bin musulmi alqur'ani sai su ce bira'atihi wanda kuma zai iya daukan kai gaba daya ko kuma wani bangare na kai kai gaba daya ko bangare na kai amma thumma masaha ra'sahu ya daihi, sannan ya shafi kansa da hannayensa duk wanda ya san larabci hakikanin sanin larabci ya san ana nufin duka kai gaba daya ya shafa in ka ce ba duka ba sai ka kawo dalilin da ya nuna ba duka ba ne, amma bi kuma zai iya daukan duka zai iya daukan ba duka kai ba to shi yasa anan imamu Shafi sun tafi cewa ba dole sai ka shafa duka ba saboda sun dau zahirin Al-Qur'ani wamsahu bi ru'usikum suka ce ba'un din nan tab'iziyya ne wato wani sai nuna wani bangare na kai wamsahu ba'd ru'usikum ne ku shafi shashin kanku suka ce ko iya inda ya tso hudu ya tsaya kawai akan ka ka shafa shikenan shafan kanka yayi amma malikiya kuma suka ce me shafan kai gaba daya wa masu jami'in nas jami'in ra's limaliki lali jami'in nas kamar yadda mai ce duk dukkan ka shafa gaba ɗayansa to wannan kuma shine wanda wasu hadisan da suka fassara ayar alƙur'ani suka nuna kamar wannan hadisin Abdullahi bin zai ya nuna duka kai ake shafa saboda haka wannan ba'un din ba ba ba ba'un ne biya ba ba'ul insaqi ne ba'ul insaq shine ba'u ne da take nuna ka shafi kanka kai tsaye kar ka ce zaka shafa kan hula ko ka yafa wani mayafi ka shafi kan mayafin in kai haka shafan kanka bai yi ba sai dai in rawani ka sa irin rawani da ake ɗaurawa wannan kuma akwai dalilin da suke nuna ya halatta a yi shafa akan rawani amma in ba rawani ba to dole hannunka ya taɓa gashin kanka ko kanka shine ma'anan wannan bawon din wamsahu bi ku ma'ana ku shafi kanku kai tsaye ba a saman wani kyalle ko mayafi ko hula ba da ayar take nuna kenan kamar wal yatawafu bil baitil atiq saboda haka ma'aikata masu aikin haji da umra su kewaye ɗakin kaba tsoho sai aka ce bilbaiti ba ce wajen tsawafu albait al'atiƙa ba sai aka sa bawon shi ma bawon isaƙi ne dole ya zama ga ka ga kaba, kafin tawafin ka ya inganta inda za ka kewaye masallaci ka ce to ai ɗakin kaba tana cikin masallacin bari in kewaye masallacin kaba gaba ɗaya da tawafin ka bai yi ba saboda wajen tsawafu bilbait al'atiƙa an ce ka kewaye ɗakin kaba kana manne da ɗakin kaba ba wai ka manne jikinka ba kana hango ɗakin kaban gashi na a gaban ka ba ka haɗa ka kewaye shi da wani abu shi in kake kewayawa sannan yayi yi haka kenan tumma Masahar Asahu bi yadayhi ya shafi zai shafi kansa gaba ɗaya bi yadayhi da hannayensa sai sai Imam Bukhari ya fahimci duka kai ake shafa to sai kuma hadisin sai ya ƙara mana bayani sai ya ce fa aqbala bihima Abdullah bin Zaid ya ce manzo Allah ya kantor da hannayensa wa adbara ya bada baya da su To da aka ce fa aqbala wa adbara zaka iya wata mummunan fahimta wanda ba ita ake nufi ba ya fiskanto da hannayensa zaka iya dauka daga baya ya fara sai gaba haka kaga ba shine ya fiskanto da su ba sannan sai sun fa adbara sai baya da su kaga wannan shine baya to sai aka kara maka fassara ba haka bane ta gaba ake farawa a dawo sai ce fa bada'a bi muqaddami ra'si ya fara da magabacin kansa wato nan inda gashi yake fara tsirowa wajen goshi hatta zahaba bihima har ya tafi da hannayen duka guda biyu ila kafahu zuwa ga kiyansa kaga daga nan ya fara daga mafaran kansa yana tafiya tafiya har ya tafi da su zuwa ga kiyansa kaga sai daga ta gaba ne za a yi baya baya shine ma'anan akabala ya fiskanto da su a wannan hadisin wa adbara ya bada baya kuma summa raddahuma sannan ya mai da su ilal makanin Nabi bada Aminu a inda ya fara da yi haka ya haka ya baya kawo su kiyansa sai sake dawowa kuma yana tafiya har ya dawo da su wajen goshinsa to wannan shine siffan da ake bukata na shafan kai na mustahabi ka sa hannayenka guda biyu daga ainihin inda gashin ka ya fara tsira wajen ka kai ba ba ka kiyanka sai ka sake dawowa da su kuma wato gaba gaba shikenan kayi yanda ake so amma siffa ta wajibi wanda ba dole abin nan ko baka yi hakan ba tayi in dai ka shafi kanka gaba ɗaya shikenan shi yasa da za ka yi gaba gaban abin nan daga gaba ka yi baya gaba ɗaya ka shafi kanka ko baka dawo da shi ba shafan kanka na wajibi yayi wannan dawowan sai zo mustahabi ne shi sa jiki suka tashi da me a cikin mustahabbai wato cewa a dawo da shafan kai kuma inda zaka shafa duk yanda ka shafa ko baka yi wannan tsarin ba in kai shafa ya ishe ka kamar yadda mai risala yake cewa wa kaifa ma masaha idza au aba jaza'ahu duk yanda ka shafa in ka game kanka ya isa maka kamar mutum yana alwala yana da hula sai sai cire hulansa haka sai shafa da hannu ɗaya haka haka kawai cikin alwalansa ta yi amma me aka fi so kai da hannu biyu kai baya sannan ka sake dawowa da su gaba to wannan hadisin ya nuna mana manzala ta sama ya shafi kansa gaba ɗaya kuma ga irin tsarin shafan kan da shi yake fassara mana waccar ayan wamsahu bi ru'usikum ana nufin ana nufin duka shafan kai ne to da haka mazhaban ya ta tafi inganci anan a shafi kai gaba ɗaya ba wani bangare na na kai ba don idan muka kasa fahimtar ayar alqur'ani ai sai mu koma alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi alwalansa alwalansa zai fassara mana hadisin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim wato alwalansa za ta fassara mana aya mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana wa mutane abunda aka saukar musu saboda haka manzo Allah yayi alwala a aikace mun gani mun ga yadda ake alwala shafan kai ake gaba ɗaya ba wani bangare na na kai ba sa'id bin musayyib yace almar'atu bi manzilati ar-rajuli bi manzilati ar-rajuli tamsahu ala ra'siha yace mace ita ma kamar namiji za ta shafi kanta gaba ɗaya ba za ta yi shafa kan ɗan kwalinta ba a kanta za ta shafa gaba ɗaya kamar yadda namiji yake shafa babu babu bambanci tsakanin namiji da mace sannan malam sai abin hadisin sai ce sun maga salari dilaihi abdullahi bin zai ce sai manzala ta sai ya wanke kafafuwansa ya wanke wato ainihin kafafuwansa nan bai ce mana salasan ba ko bai ce salasan ba ya wanke kafafuwansa kawai shi sa malamai suka yi sabani shin shi ma wanke kafa sai kai sau uku ne ko kuma a'a in kai in ka wanke kawai ka tsaftace su yayi eh in ka tsaftace yayi amma mustahabi kai sau uku ina muka samu sau uku shine hadisin Uthman bin Affan sai na Uthman da ya siffanta yadda manzon Allah yake sallah a yake alwala sai ya wanke kafafuwansa sau uku yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka su ma kafafuwan an so ka wanke sau uku sannan bai faɗi iya ina za a wanke ba amma Qur'ani ya faɗa cewa arjulakum ila al-ka'bayn wato ku wanke ku zuwa ga idon sawu ana nufin tare da idon sawun gaba daya in ka wanke ka hada da da ainihin wato idon sawunka saboda haka wannan hadisin shi ma ya siffanta mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alwala ga irin alwalarsa yadda ainihin wato ta kasance kamar yadda hadisin sai na Usman ya nuna mana sai dai wannan hadisin ya yi ƙari ya nuna cewa ana shafan kai gaba daya don a can summa masahbi ra'atihi ne yace sannan ya shafi kansa bai gaya mana ya shafan kan yake ba amma wannan hadisi ya nuna duka kan ya shafa gaba daya kuma ga siffan yadda ake shafan kai sai zama akwai ƙarin ilimi a cikin wannan hadisin wanda babu a wancan hadisin shi yasa Imam Bukhari ya wannan hadisin babin sa daban yace babin da ke bayani ana shafan kai gaba daya ne ba wani bangare na na kai ake shafa ba insha Allah za mu tsaya a nan lokaci yayi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lahi wa barakatuh lahi wa barakatuh lahi wa barakatuh lahi wa barakatuh lahi wa barakatuh lahi